أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين سوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwar alkhairi a yau wannan wuni na takwas na ramadanan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijira wanda kuma shi ne ashirin da hudu ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya daga nan matsalacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a ƙarshe ƙarshen suratul araf wadda muke fatar insha Allah yau za mu kammala ta muna roƙon Allah ya mana katare da karanta daidai da fahimtar ta da yin aiki da shi mun tsaya ne a aya ta ɗari da da uku yau kuma za mu tashi aya ta 194 insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين نعم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم حقيقة وأن كنت كرا وما باين الله باين سوما kwatankwacin ku yadda kuke bayi haka su ma suke bayi tad'uhum da aka ku ci gaba da roƙon su falyastajibu lakum sai su amsa muku mu gani in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya ne ku alahum arjulun yamshuna biha ku duba mana shin suna da kafafu ne waɗanda suke takawa su yi tafiya da su am lahum aidin yabtishuna biha ko suna da hannayen da suke iya yin damka da su am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idan dunan da suke gani da su am lahum adanun yasma'una biha ko suna da kunnuwan da suke ji da su ulidu shuraka akum kace da su ku kirawo dukkan abokan tarayya ku sun duni sannan ku haɗa mun makirci fala tunzirun kar ku jira ni kar ku tsumaya mu kar ku saurara in dai za su iya cutar da ni ubangiji ya ce bayan ayar jiya ya ce wa inta tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum ko da za ku kirawo masu shirka zuwa ga shiriya ba za su bi ku ba sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun duk ɗaya ne ko ku kira su ko ku yi shiru ba za su karba ba shine Allah yake innal ladina tad'una nan yana magana da su masu shirka yana ce da duk wanda yake bautar gunki ko yake bautan dodanni ko yake rikon waɗansu waɗanda ba Allah ba a madadin abin bauta ko da bil'adama ne ko da mala'ika ne ko da wane ne indil adama ne yana da ranar da zai mutu bayan ya mutu kuma ya zama ba zai iya baka abin da da yake baka ba in ba yana baka in ko bayan ya mutu zai gaza to dama ba shi ke baka ba Allah ne ke baka an fahimta idan kana bauta wa wani wanda ba Allah ba kowane ne kowane ne shi zai kare kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba wanda zai rage sai Allah kadai to tunda zai iya mutuwa in ya mutu kai kuma kana da wata bukatar wa zai baka Allah ne zai baka lokacin da ya mutu hannunsa ba zai iya motsi ba kafansa ba za ta iya motsi ba idonsa ba zai iya gani ba kunnensa ba zai iya ji ba don ka me yasa zaka bauta ma wanda zai iya karewa ba za ka rike ga ubangijin da wa tawakkal ala hanyar alladhi la yamut ka tsaya ka rike ubangijin da shi ne rayayye wanda ke da rayuwa ta har abada ta dindindin ta tabbas wanda ba ta karewa wanda ba ta da farko ballantana ƙarshe to shine Allah ya ce duk waɗanda kuke kiran su ko shi waye ne ake bauta masa ko ake bashi haƙƙi na Allah wanda bai zama ubangiji ba ibadun amsalukum dukkan su baya.